mata mu zama karuwai amma a ina a gidajenmu mu zama karuwai a gidajenmu saboda karuwai da ake kira kalma ce fa ba na abu bane ba mummunan kalma bane kalma ce na iya hila dukkan wasu abubuwan da zaki ki jawo hankalin namiji shine fa karuwanci amma sai an maka sakar ma matan waje suna sace mana mazaje so dukkan abin da macen can da yawa za ku ga matan gidan ma wallahi sun fi kyan diri da kyan natsuwa da kyan siffa fiye da wa'ina mazaje da matayen da mazaje mu ke bi me yasa saboda mun bazatar da kanmu so ina roƙon mu don Allah mu zama karuwai a gidaje mazajen mu yayin da mijin ke zo kamar yadda nake ce muku da ya shigo hello honey rungumo kayanki idan gida ne gida na jama'a karba abin hannun shi daure ki daure saboda akwai su surukai. kun gane karba da kin shiga ciki aje rungume shi ba shi akwai kis ki ba shi a a baki a kunci wallahi duk sirri ne na mallake miji kuma ba sai ya zai aure ne baki ya ce zai karo aure sai a fara neman kin makara dan duk san da kika yi wallahi kin makara dan ya san dan biki domin Allah dan ki faranta masa ba kin yi ne dan za a kawo miki yar boko ko kuma za a kawo miki wacce ake ji idan ta ya waye kuskuren da muke kenan yes da daman mu sai mu kwanta ne jugu. a'a shine mai yin komai an gane inda na